Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da arzikin kasancewa a cikin wani sabon shirin duniyar wasanni daga sashen Hausa na Radio France International RFI. A yau shirin zai duba irin ci gaban da aka samu a fannin kwallon kafa ta mata a jamhuriyar Nijar sannan da kalubalen da wannan tafiya ke cin karo da su. sai dai kafin mu shiga gundarin shirin a ranar asabar nan da ta gabata ne dai aka kammala gasar kwallon kafa ta mata a garin maradi na jamhuriyar niger inda kungiyar as police ta zama zakara bayan ta doki as academy da ci shida da ɗaya daga cikin kungiyoyi sha biyar da suka shiga gasar shida ne suka kasance kwararru da suka halarci gasar ta maradi don samar da kungiyar da za ta wakilci nijar a wasanni na ƙasa da ƙasa waɗanda suka halatta sun hada da as police sai academy sai as guard duka daga birnin yamai sai espoa ta zindar biye da nasara daga garin agadas sai akwakana ta arlit jamhuriyar Nijar ana iya cewa kwallon kafa ta mata ta samu ci gaba cikin kankanin lokaci lura da cewa ya zuwa yanzu akwai kungiyoyi goma sha biyar da ke buga kwambala ta ƙasa waɗanda aka kasa rukuni biyu na takwas da na bakwai. domin tantance kwararru daga ciki ne aka shirya gasa ta ƙasa da ta haɗa ƙungiyoyi uku uku na rukunoni biyu a maraɗi don fitar da zakara na ƙasa. daga cikin kungiyoyin shida uku na birnin yamai ne biyu na agada sai ɗaya daga zindar akwai kuma jihohi kamar hudu wata maradi doso tilaberi difa waɗanda ba su da kungiyoyin mata na ƙwallon ƙafa madam musa hajiya amina ita ce shugabar sashen ƙwallon kafa na mata a hukumar ƙwallon kafa ta nijar feni food ta faɗa mana dalilan zaben maradi don wannan kwambala dalilin da ya sa aka zo maradi musu an musu shafina kin da aka yi jihohi ko ya kawo ekipi to a za mu marari mu gani akwai ekip don sun taɓa zuwa kallo da muka yi a can yamai to a sai a gani wanga hukamin da aka zo a ci za a yi shampiyona national a gani ba jihar marari in ce to aka ko matsala a cikin harkar hukun balon mata a jihar marari in ce to fast final final a yi ta yamai da muka saba in ce to gwamnati a zo jihohin da suka kalli ekipin suka yi kalifi a zo na a jihar marari a buga balo dan mata su ana balo uwaye su ana mata suna buga balo dan su bar su mata zo su buga kallo su ba ana fuskantar matsala nan maradi na uwaye ba su yan su shi yasa kuka zaɓi maradi to mu haka nan muka a tunanin mu muka gani ko uwaye ba su bar yan su mata su su buga ni to goma a zo a gani in ba shi bane kaga da muka kallo ai mun gani in za a yi shekara in shekara mai zuwa mun gani ake su maradi sun zo a nijar dai iyaye na da shakku akan barin 'ya'yansu mata su dinga buga kwallon kafa saboda kasancewar ta ƙasa ta musulunci ko yaya kwata-kwata yake samun 'yan kwallo 'yan mata abdulmumini alhussaini shine kwach na gard uwayensu ya fada problem su problem tun uwayensu kama ana antrene su ma a don samu in hata ya mutu su don samu kudin taksi mhm. to mu muna biya su shaka fendi mu ko ne ne yake biya mu karanti mil karanti mil shi ka 40 eh, 40 eh ana ba yara to yara kuma akwai wasu ma kan suke so su zo hmm. me ya batun kuma cikin ekip national yaran naka wallahi sun kai ma 11 11 a fiye da ciki hmm. eh. to kun kai nawa yara wanda ke gari wallahi mun kai ma 30 30 eh 30 US 30 eh aishatu messi na cikin 'yan kwallon mata da suka fi shahara a nijar wacce da farko daga maradi ta koma babban birnin ya mai ta mana karin haske akan irin ci gaban da ta samu balo ta mata nijar ta ci gaba ta samu evolution yanzu ina buga ma asjnn card gaskiya sana'a tun da sabida ita ne har na samu na samu ci gaba ga na zama soji ni soji ni ida kuma hanzorin balante ne an kaje kenan ku sai ce alhamdulillah balo ko na ga ranar tunda inda bin balo ba yayin su shi hmm. ke lokacin da kika fara ba ki samu matsala ga tsohi ba to gaskiya ban samu ba ko kaɗan hmm. saboda sun ga cewa kaman abin da Allah ya kaddara da mutum shi ko wasu abubuwa hmm. shi na yayin shi sun nuna cewa kawai dai kaddara ce kuma gashi kaddara alhamdulillah na gode mata ta kan da yanayin da na samu aiki cikin kaddara ta ke na sai ce na gode ma Allah wasu uwaye na hana ɗiyansu me za ki ce ma uwaye to gaskiya in sun ga su na so sun nuna suna bukata su bar su saboda ba a san allah ɗaya san gobe maryama jafaru sanda ta zo ne daga jihar Agadez. na shiga harkar balo ne saboda a kullum in ina tun ina karama mhm. tana birge ni ne in ina kallo a cikin tele haka ina birge ni mm. shine sa na shiga to kamar ba ki samu matsala ba da tsohon ki ganin cewa ke mace ce eh da farko dai da na shige ta mhm. in na tambaye babana in te balo mm. sai ya ce mini to ki je dai amma ki dawo da wuri da farko yana nuna min da baya so sai yana ce mini amma dai haraka sport tana da kyau mm-hmm. mutum ya san kita yana yin sport yana da kyau amma ba a kullum ba amma ka in yi wasa da na in san ki zuwa dai haka nan ba a kullum ba a duk mm. lokacin da dai na samu dai haka lokaci mm. to yanzu wani aji kike a karatun boko ina terminal niki. bana baka ake nema ke eh insha Allah kuma duk wannan bai hana ki karatu ba a ah, bai hana ni ba yayin wannan kwambala dai maza da mata ne suka yi tururuwar kallon yadda mata ke taka leda ga ra'ayoyin wasu 'yan kallo na zo dai ne dan naji mata suna balo yau sai sabo ya birge ni ni ma nake yau bai kamata ba a bar ni ban kallo wanga balo me ka gani yanzu yanzu da naje alhamdulillah na gani mata su ma suna kamziki suna bakin gwargwado suna kokari da tunani na inda yake na ji ake mata suna yin kallo sai in gani abu mamaci kaman bai yi wa da yasa na so kallon balo kuma yana burge ni ne shi yasa na zo kuma akwai magaje na ciki akwai kai na ciki shi yasa na zo kallon balo saboda abin harka ne ta isport da burge ni ganin cewa kawai mata ne ke wannan ke a matsayin ki na mace ake kai abin da akwai abin sha'awa ne ko abin yana burgewa kuma ba wani abu ne nake gani ko ku gaskiya ko wasu mazan sai ta yi balo ta mata da dai mu muna ganin kasashen afirka muke kallon to yau ga ta maradi ana buga sai dai mu ce shi ma wanga wani cigaba ne wani haɗin kai ne na cigaban ƙasa ayya sun iya a suna takale da ba ma kamar yan jajiyayen ga saboda allah da saboda ko da maza saboda allah an ga suna iya balo yanzu haka sashen kwallon mata na tunanin saka tsarin kaya irin na islama kamar sauran kasashen musulmi don kwantar da hankulan iyaye kamar yadda madam mari ta sashen ci gaban kwallon mata ta sanar kamar sauran kasashen musulmi muna son kare 'yan matan ta hanyar saka tsarin sa hijabi yayin kwallo haka da riguna masu dogon hannu an yarda da wannan sai dai 'yan matan na cewa ba su samun sakewa sosai amma in wannan zai sa iyaye su bar 'ya'yansu 'yan mata su buga kwallo a shirye muke mu yi wannan mun tanadi mutane da hanyoyin tsare mutuncin 'yan matan don kada su kunyata iyayensu shi kuma kwat na agadas ya bayyana cewa amana ce iyayen yara ke basu kuma suna ɗaukar nauyin 'yan matan koda sun samu rauni yawancin uwaye duka ko mu kahin mu samu kansu kayan a samu kansu an samu wannan kurakurai na uwaye su ce ne balo wane ne duka wannan abu kuma shi mutum ya bar sa shi ga kanshi ne nake so in ga ma uwa mu iya mata wanga kannun kowa ne uwayen kowa ne yannin kowa ne kakannin kowa ne kenan mu muke so ya su gane duk wanda ya zo ya ce yana son za a fita da ita wani gari mhm. amana ce ka bada mhm. ko da allah kiyaye ga tsakar balan ta samu ciwo mu muna ɗawainiya yadda sai ta warke mhm. uwaye ba ta da sun bata sun kuɗin su ko dala ba kenan wannan abu ma yana sa suna shi daɗi nan za mu dakata mai sallama da ku a wannan shirin na duniyar wasanni a madadin wakilinmu na maradiya jamhuriyar Nijar Salisu Isa da kuma injiniyanmu na yau Ibrahim Tukurkefi Michael Kudisin ke cewa bi salam.